Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa ɗan gwagwarmayar nan na Nijar Sadat Iliya na jiran kuɗin diya biyo bayan nasara a kotun ECOWAS. 'yan rajin Biafra na ta da kayar baya ne. In ɗan arewa na kujera in ji malamin islamu a Najeriya Sheikh Balalau. Masarautar kumbada ta mata zalla a jihar Neja na sa ran sabuwar sarauniya bayan rasuwar magajiya Hajiya Hadiza. A Filato an gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar APC don shirin zaben kananan hukumomi da ya bar baya da ƙura. A yau litinin kamar yadda aka saba, Nasiru Adamu El Hikaya zai gabatar da shirin zauren matasa na muryar Amurka. Za kuma mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC. mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan safiyar tare da fatar an wayi gari lafiya. yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Jami'an tsaro a Somalia sun ce an kashe mutane da dama a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a wani ƙaramin gari da ke tsakiyar yankin Galmudog da safiyar jiya Lahadi. Akalla mutane talatin ne suka mutu daga cikin su fararen hula mazauna wurin. waɗanda musayar wuta da aka yi tsakanin 'yan bindiga da jami'an tsaro ya ritsa da su a garin na wasil kamar yadda jami'an yankin suka shaidawa muryar amurka 'yan bindigan sun fara harin ne da tayar da bama-bamai da ke cikin wata mota a yankin kusa da wani sansanin tsaro a garin in ji wani jami'an yankin da ya nemi a sakaya sunansa saboda ba shi da damar ya magana da 'yan jarida. Ministan yada labarai na Galmudug Ahmad Shire Falagel ya faɗa wa muryar Amurka cewar dakarun yankin sun dakile harin na asuba kuma sun yi asara ga mayakan. Ahmad ya ce sojoji uku na daga cikin waɗanda suka mutu tare da akalla wasu bakwai da suka jikkata. ya ce mayakan sa kai kusan ɗari sun kai hari garin kuma da yawan su ba su dawo da rai ba amma bai yi wani cikakken bayani ba a nata ɓangaren ƙungiyar mayakan sa kai ta al-shabab ta ɗauki alhakin kai harin inda ta ce ta kashe mambobi 34 na jami'an tsaro shugaban misira da sarkin jordan sun yi tattaunawar ɓangarori uku tare da firaministan iraki a bagadaza tattaunawar da aka yi a jiya lahadi ita ce karan farko da shugaban masar ya je iraki a tsawon shekaru talatin tattaunawar ta shafi haɗin gwiwar tattalin arziki da tsaro da muhimman batutuwa na siyasar yankin sun taɓo batun ƙoƙari da alkadimi ke yi na ƙarfafa ƙawancen yankin da jaddada tsarin iraki a gabas da tsakiya a matsayinta na mai shiga tsakani iraki ta kulla yarjejeniyar tattalin arziki da kasuwanci tare da kasashen jordan da masar labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia rikici tsakanin 'yan tawaye da mayakan gwamnatin yemen ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla ɗaya. a garin Marib cikin kwanaki uku. Majiyoyin da ke goyon bayan gwamnati sun ce, bayan wani sabon farmaki da 'yan tawayen hutti suka kai, 'yan tawayen da ke kawance da Iran sun zafafa ƙoƙarinsu na ƙwace garin Marib, wanda shi ne tanga ta ƙarshe da gwamnati ta yi a arewacin Yemen a watan Fabrairu, kuma yaƙin ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwa daga ɓangarorin biyu. fadan da aka gwamza tsakanin ranakun alhamis da lahadi ya yi sanadin mutuwar jami'ai masu goyon bayan gwamnati 29 da kuma 'yan tawaye akalla 82 kamar yadda wasu majiyoyi masu goyon bayan gwamnati uku suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na associate press sojojin 'yan tawaye dai ba su tabbatar da adadin ba jami'an gwamnatin yemen sun ce tun a ranar alhamis 'yan hutsi suka fara kai har-hare daga arewa kudu da yamma amma ba su iya karya lagon jami'an tsaron gwamnati ba waɗanda ke samun tallafi daga jiragen yaƙi na rundunar ƙawance da saudiya ke jagoranta waɗannan yankunan sun ga mummunan artabu yayin lugudan wuta daga ɓangarorin biyu da kuma kai hare-hare ta sama da sojojin ƙawance ke yi in ji wani jami'in sojin gwamnati. Sabuwar gwamnatin Isra'ila a jiya Lahadi ta yi alkawalin haɗa kai da gwamnatin Amurka duk kuwa da cewar ta nuna shakku matuka kan fa'idar ƙoƙarin Washington na sake shiga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don hana shirin nukiliyar Iran. ministan harkokin wajen Isra'ila Yair Lapid da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken sun haɗu a birnin Rome wadda ita ce haɗuwarsu ta farko ido da ido tun bayan da sabuwar gwamnatin haɗin gwiwa ta karɓi mulki a ƙasar ta Yahudawa wanda ya kawo ƙarshen ikon shekaru goma sha biyu da tsohon firaminista Benjamin Netanyahu ya yi. kafin tattaunawar tasu lafid ya amsa cewar a shekarun da suka gabata an tabka kurakurai a alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu inda Netanyahu ya haɗa kai da tsohon shugaban Amurka Donald Trump da 'yan jam'iyyar Republican na Majalisar Dokokin Amurka. A wasu lokutan har da nesanta kai da manyan 'yan jam'iyyar Democrat. tsarin Isra'ila na aiki tare da jam'iyyun biyu yayi rauni, in ji Lapid ya ƙara da cewar za mu gyara waɗannan kurakuran tare. Labarin duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. dan gwagwarmayar nan na jamhuriyar Nijar Sadat Iliya na jiran diyar sefa miliyan hamsin bayar nasarar shari'a a kotun ECOWAS in za a tuna hukumomi a Nijar sun cafke Iliya da zargin tada fitina wajen zanga-zanga da ma yunkurin juyin mulki. abokan gwagwarmayar sadat na farin ciki da nuna gaskiya ta yi halinta daga da magaram ga rahoton tamar a bari a cikin taron manema labarai ne a babban birnin ya mai lauya budel efrad mai kare sadat iliya dan malam ya bayyana sakamakon shari'ar da kotun ecowas ta bada inda kotun ta umarci gwamnatin ta zuba ma sadat hakkin shi na miliyan hamsin na sefa bamman waje na kungiyar transparency reshen da magaran cewa ya yi wannan abin alfahari ne sakamako ne wanda yake wada ayin shari'a tsakanin da Allah an karanta doka kamar da batu da ke ca on lili durwa shari'a ce ma ta yi aiki abokin mu dan fafutuka sadat ila liya dan malam za a ba shi diya an toshe hakin shi ƙasar Nijar za ta sa shi cikin mm, hake shi tunda mu dama ko mu mu ga ƙasar Nijar dabar an shi shari'a ta gaskiya an dai kama sadat iliya dan malam ne tare da yahaya badamasi na kungiyar alternative espace citoyen hakan ta sa shi cewa ai da ma zalunci bai taba tasiri ba. Ana hata kuma jamhuriyar Nijar za ta dau izina musamman irin gurɓatattun ma'aikata wanda suke aiki ba tare da bin ka'ida ba. Yanzu haka dai watanni biyu ne wa'adin da aka tsaida don a ba Sadat Iliya dan malam hakkin shi. Mamman waje ya kara da cewa. Kuɗi ba su shiga hannun shi ba yanzu 'yan Nijar suna cikin wannan ƙungiya ta OKWAS yana ta tamawa su ikon Nijar zai kokari ya sa tsarar amana cikin hakin shi ina tamawa ba ya kawo ta cika ba ya kawo ta matsala ba in ba shari'a za su gudda ba amma in sun yarda da wannan shari'a dole ne su baya. Iliya dan malam ake shi. An dai zargi Sadat Iliya dan malam da shirya zanga-zanga da manakisar juyin mulki da haddasa ta da zamana tsaye tare da kalubalantar wata doka ta haraji. Na nemi jin ta bakin shi Sadat din sai dai ya ce a yanzu ba zai iya cewa komai ba. har kawo yanzu dai gwamnatin jamhuriyar nijar bata ce uffan ba kan wannan hukunci na sai da yawo tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar jibwis sheikh abdullahi balalau ya ce masu tada kayar baya don kafa kasar biafra ba sa buɗe wuta ko matsalan ba sai lokacin da ɗan arewa yake karagar mulki Sheikh Balalau wanda ke yaba wa al'ummar Arewa musulmi da waɗanda ba musulmi ba don haƙuri da kaucewa ɗaukar fansa ya ce masu kashe-kashe don kafa Biafra ba sa la'akari ko ba san fitinar da yaƙi ke jawowa a ƙasa ba ne. a lokacin da yake buƙatar ƙara jurewa da ƙin biye wa masu neman tunzura 'yan arewa don kunna wutar da ba a san iyakacinta ba malamin ya ce Musulunci bai yarda mutum ya ɗau makami kan wanda bai yi masa laifin komai ba. Hakanan haƙƙin kare mutane ko bin kadin zaluncin da aka yi musu na wuyan gwamnati ne. Don haka duk abin da suke yi don a tada rigima da tashin hankali saboda 'yan arewa an kama su an karkashe su an kora dukiyarsu an yi duk abin da aka yi don a fusatar da 'yan arewa su ɗauki fansa su ɗauki mai da martani akan waɗanda suke zaune a yankinmu mu 'yan kudu waɗanda ba musulmi ba idan an yi wannan bukatar su ya biya ƙasan za ta hautsa ne a hau rikici da tashin hankali ina ƙara jinjinawa 'yan arewacin da musulminmu da waɗanda ba musulmi ba daga arewacin najeriya da ba su mai da martani akan abinda ake ta yi ko aka yi ba domin kowanne mu ya gano cewa so ake a tunzura mu a sa mu yi bore mu kama wanda ba su ji ba ba su gani ba yan kudu da suke zaune a nan mu yi musu irin abin da suka yi wa yan arewa da haka waɗanda suka yi wancan laifin su kuma gwamnati hakki ne a kansu kada su sanya wa wasu tsirarun mutane ido har su haifar da abin da zai raba ƙasa ko kawo tashin hankali a cutar da masu rauni da waɗanda ba su ji ba sun gani Shugaban Jibris Imam Balalau kenan kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi. A masarautar mata zalla ta kumbada a jihar Neja ana sa ran samun sabuwar sarauniya. bayan rasuwar wacce ta shafe shekaru 21 tana kan gado wato hajiya hadiza kumbada masarautar ta hakimi na yankin karamar hukumar munyani a neja sarauniya hadiza ta rasu tana mai shekaru 83 bayan fama da jinya yanzu dai za a naɗa ɗaya daga 'ya'yanta mata biyu kamar yadda ɗanta namiji ɗan juma salisu ya bayyana mu biyar ne ta bari a duniya mata guda biyu maza guda uku ne babba kuma gashi an ce mata ke sarauta wa kuke sa ran zai gaji wannan sarauta gina ni ma dagaci ne na mangoro ina wajen inda tarihin kumba da yake amma yana karkashin mulkinta amma ainihin kwaryan tarihin kumba da namiji hmm. ba yi to wa kuke sa ran za ta gaji ita marigayya a cikin wannan biyu duk wanda Allah ya zaba a ciki Alhaji Muhammad Ismaila shi shine tambarin Mina kuma mai magana da yawun masarautar Minan. Martaba yana mika ta'aziyarsa kwarai ga al'ummar kumbada saboda rashin wata basarakiya. Yanzu akwai wani tanadi na wanda zai gaje ta koko dai tukuna tukun. Akwai 'yan gado a mata kuma kaga sai an bi a hankali an tantance. Mr. Evel Shehu Inuwa shine daraktan kula da walwalar jama'a na karamar hukumar Muya ya ce ta bar babban gibi a wannan yanki. Ita ce mace mai mulki a kasa ba irin ta kuma ta aji mana igap wanda it take time a samu wani mai kamanta wanda zai cika wannan gurbin kuma. A yanzu dai lokaci ne zai nuna wadda za ta gaji marigayiya hajiya Hadiza Kumbada a wannan yanayi da ake fama da matsalar 'yan bindiga a yankin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jihar Filato zaben fidda gwanin waɗanda za su yi wa jam'iyyar APC takarar shugabancin ƙananan hukumomi ya bar baya da ƙura. Zainab Babaji ta aiko mana rahoton. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Filato ta ayyana ga watan Oktoban wannan shekara a matsayin ranar da za a gudanar da zaɓuɓɓukan shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli a faɗin jihar ta Filato. Kan haka ne jami'ar APC a jihar Filato ta keɓe ranar 24 ga wannan wata na Yuni don gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takara a kananan hukumomi goma sha bakwai da ke jihar. Rahotanni da na samu daga sassa daban-daban na nuni da cewa masu gudanar da zaben sun isa wasu wurare da latti yayin da wasu wuraren har zanga-zanga aka yi saboda abin da suka ce rashin adalci wajen sanya sunayen mutane ba tare da bin ka'idodin zaɓe ba. Mr. Molji Dimka daga karamar hukumar Kanke a jihar Filato ya ce san ma ba gudanar da zaben a yankin nasu ba in banda unguwanni guda hudu. Ba a yi election ba har yanzu. An yi election a ward guda hudu da Somji da Rankin da Balkon da Gugur da Shuwer. guda hudu to su fitar da result ba mu ga result ba yanzu dai wani mataki za ku dauka kenan za mu rubuta petition din on monday mu je mu submitin a office wasu daga sauran sassan jihar plateau sun tofa albarkacin bakin su sunana lukudan garba daga lantan ta arewa abinda al'umma suke son su zaba daban abinda kuma what is for na state da kuma na local government suke so daban kamar ni da nake magana ma ni ma dan apc ne amma na karaya sunana alhaji sale abdullahi zazzag ga mazaunin bukur a Jos South an yi ɗauki ɗauri ne a kowace ƙaramar hukuma na jihar Plateau yawancin duka sai mutane suna layi sai a ji an sanar da cewa ai an ci zaɓe a wani gu. Duk da korafe-korafen a wasu ƙananan hukumomin an gudanar da zaben fidda gwanin. Ustaz Alhaji Ibrahim Barikin Ladi ya ce zaben ya gudana ba wata matsala. A Barikin Ladi alhamdulillah jami'an zaɓe sun zo su ma sun zo a lokaci wadatacce mutane sun zaɓi dan takarar da suka ya dace. Sakataren kungiyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya ce sun kafa kwamitin da zai saurari korafe-korafen jama'a. Zaɓe an yi an gama sai dai mu ce mu yi wa Allah godiya. To akwai korafe-korafe da yawa. Eh to dama shi zaɓe ya gaji wannan ai. A yanzu mun kafa kwamitin kai korafe-korafe. Ni nan da yake ni ne sakataren jam'iyya ina da kaman guda arba'in a hannuna za mu yi maganinsa. Sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau kenan Bashir Musa Sati Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Gaishe ki Zainab da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da suke cewa matasan tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. da ya hada da yaƙi da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa na boa za mu ci gaba da duba lamuran taɓarɓarewa tsaro ne daga zantawa da muka yi da matasa a ofishin muryar amurka na abuja matasan da suka hada da ya'u yakubu yobe sambo jibrin sambaja da adamawa hawa abubakar buhari yunusa kumuriya da kabiru idris sun duba hanyoyin bakin zaren kalubalen matasan za su duba tasirin da suke gani daga tarihi na shugabanni ko sarakunan gargajiya da kuma yadda aka fara samun bullowar taɓarɓarewar tsaron tun ma a can tarihin daga tabaron matasan. lokacin muna yan ƙananan yara da nake da yake ni ba ƙauye ne noma muke in muka tashi muka yi noma zakkan nan tara shi muke mu kai shi gidan mai gari mu tabbatar da cewa mai garin garinmu ya fi karfin abin da zai ci a gidansa da hidimarsa amma yau mun dauki mun zubar da darajar sarakunanmu zakkar ma ba wa muke ba sarakunan sarakunanmu muke ba sarakunanmu sun koma a ji a ɗauki naira dubu goma sha takwas gwamnati ta basu to fa sai abin da gwamnati ta ce da su sai abin da gwamnati ta ce da su ba su isa ba saboda mutum zai yi tunanin wannan albashin naira dubu goma sha takwas in ko ya faɗi gaskiya ko kuma ya huto ya tona za a daƙile za a hana shi hanyar cin wannan abinci to kaga ashe lalle magana buhari ta fito ta yi tasiri a nan dole sai dai mu talakawa mun dawo mun dawo da martaba kuma su kansu sarakunan su cire kwaɗayi da wannan zilamar da suke saboda a nan an samu cewar sarakunan gargajiya akwai wanda aka kashe wannan zauren ma dai dan an ce na matasa ne amma da ya kamata a ce an samu dattijai waɗanda za su yi muku tariyar abin da sarakuna irin mulkin mallakar da suke wa mutane a baya. Duk da haka nan ne bari shugaban kuna guda. Kabiru kafin ka je ka ai shi Jibrin Samboda da ya kawo tarihin Rabe da hmm. dan Madidi ce ko? Bukar Madidi. Bukar Madidi. Eh, wato su ma a sai da ta'addancin da muka ji labarin sun yi hadda satar mutane kamar shi buka majidi hadda satar mutane har garko yake da mutane ya ɗibi wasu daga nan mai dubu da shiga da su kamaru ya garko da su daga nan kamar ko sai sannan sai ɗaukar wasu ko ya shiga da sunan najeriya duk ya yi wannan ta'addanci amma kuɗin fansa yake karba ko mai yake eh to wannan ne bamu san meye abun nan nashi ba don bamu ji labarin an bada kuɗin fansa ba amma ga ta'addancin da muka san da yayi yawwa to kabiru muna ji yawwa alhamdulillah bayan abin sai ta kara jawo hankalin shugaba ya gane cewa su wasu kuna nan iyayen kasa ɗin da ba shi kan shi iyayen kasa suna da tunanin shekaru aru aru bayan nan duk wanda za a gina zama dagaci to ba ma kiyaye zama kusa da kuma da mahaifin shi duk abin da ake yi yana sane da kakan shi da haka suna da wani tunani wanda tun na shekaru yanzu a ƙauyen mu wani bayan faru wani hili da ake so a cinye wani ƙarshe ana kama ga da gurin dagaci ya ɗauko wani tarihi wala ko ya kula da hilin nan hilin magaza ne kaga duk wani wani mai so ya kawo kuɗi ya miƙo kuma wannan wani ne abin ya kakara karshe da haka sa da wani tarihi wanda mu ina bamu da shi ma'ana su dai da ke nan aka zo kowa su ya zo ya samu su suka kafa ƙasa da haka suna da damar sanin tarihi da abubuwan da suka faru a baya sosai da kuma karfin warware duk wata fitina alhamdulillah gudun majalisa ba ɗari bis ɗari akan wannan abu yasa ke so duk wannan martaba ta su ta baya a maida musu ita a maida musu ita yanzu kamar ni yanzu kina ce nake Abuja in na koma daga can na gaishe shi zai ce jikan wani ne sun ba ma ki ni kirban ma san sai iyalan shi ba amma shi ne wani cikin ba to kaga dawo da martaban wannan sarakunan gargajiya da aka yi rasa a baya ba na mantawa lokacin sannan muna 'yan kananan yara kakanmu manomi ne cikakken manomi wanda fatake in suka zo noma yanzu ma kananan yara ne tun da <laughs> zauren wannan matasa ne kanana yawa to a sannan in suka zo noma in suka zo maganan leburori suka zo neman aikin leburanci masu aikin karfi yana iya daukan kamar mutum goma mutum ashirin ya zuba a gidansa ma'aikata amma ba za ka taba ganin ya yadda da mutane ya ba su wannan aikin ba hatta sai in sun zo za su zo direct gidan namu amma za ka ga an samu a gaban su a ce mu kai su gidan dakaci in mun kai su suka je suka gabatar da kansu dakaci ne zai ba su ɗakin kwana in suka kwan biyu a ciki kana daga baya an ya gama bincike a kansu sannan a dawo a zo a gwada musu aikin da za su yi shi in muna da masaukin da za a sauke su a sauke su a nan gidan in ba masauki nan gidan dakacin dai za su koma su je su yi kwaitin ko a kofar gida ne za a yi musu shimfiɗi a sa musu rigan sauro su rika kwana a ciki to kaga ire-iren wa'annan abubuwan mu karan kanmu talakawan in ba mun goyi baya ta bangaren bako ya zo ban saukar da shi ba in ɗauke shi in kai shi gidan mai gari ba ba mu da yadda za mu yi yau ka zo na yi bako na aje shi a gidana me gani mai unko me ungo ungo mu kai makwabci na bai san cewar ina da bako ba wato mun samu dai ma matasan zauren nan daga abun mamaki sai zama zauren kusan mutanen kowa jihar su ma daban-daban ga kabiru daga katsina da katsina ga yawu yakubu yobe daga yobe ga buhari nusa kuma daga kano ga jibrin sango jada daga adamawa ga hawa abubakar masaka ita kuma to zamfara ne taraba ne ina ne ma abuja ne duka ba eh, a kai ki zamfara ku to a wakin gade har yanzu jihar zamfara ma ba a gama dawowa lafiya wallahi na gani gaskiya saboda wani kauye da aka shiga aka yi musu kisa wasu ma kansu ma ake cirewa hannaye a cire a zubar an musu kisan wulakanci kuma mutanenmu ne fulaninmu ne aka kakkashi gaskiya tsakani da allah ina kira ga gwamnan garin sa ido ya sa ido ya sa ido akan alkawarin da ya dauka cewar idan ya hau mulkin nan sai ya taimaka musu kuma sai ya kawo karshen wannan ta'addancin da ake yi amma har yanzu shiru kamar ma abin karuwa ma yake yi sai dai kawai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi a kusan kin tabo ma gefe ɗaya ne da kika ce fulani aka kashe eh, kuma su din ma akwai waɗanda suke daji suna ta kai hare-hare su sace mutane su yi laifuffuka da yawa akwai su gaskiya suna da yawa dama yare daban-daban wasu suna nan a ɗiba na a tafi da su a sace wayannan a kashe na sai dai kawai Allah ya kawo mana sauƙi lamarin. Wato kamar abin da na faɗa ne a Ita ita laifi eh. ita laifi ba ta da yare kuma ita laifi ba ta da addini kuma ita laifi ba ta da kabila don haka ba ba kabilan da babu anti-social element a cikinta ba yaren da ba sa da abun nan ba addinan da ba sa da wannan anti-social element. kowane yare kowane addini suna da asali akwai bata gari daga cikinsu kowane kowane yare kowane kabila kowane addini akwai bata gari a cikinsu don abun ba ma keke ba sai a kira sunan kabila sai a danganta wannan kabilan da sunan ta wato kamar abun da hausa suke cewa laifi tudu ne mutum ya ya hau nashi hangi na wani eh. to gaskiya tsakanin da Allah wannan laifi ne mai girman da za ambaci kabila daya sai a ce wannan kabila ita ce ta yi laifi kaza gaskiya wannan laifi ne wannan ma yana ɗaya daga cikin abun da ke kawo yake ka gurɓacewa tsaro in abun in mai laifi an kama an kama mai laifi kaza an kama su laifi kaza laifin su kaza da kaza da kaza amma yanzu a ƙasar nan ka kula ka gani suka ga an ware kabila ɗaya ta za a ce fulani hesme sun kai kaza fulani sun yi kaza fulani sun yi kaza to fulani su kaɗai ne suke aikin ta'addanci a najeriya su ake bi idan ana buga waya ma daga dajin so nawa so nawa ake kama yorubawan da suke safaran koke amma ba taba cewa yoruba masu safaran koken ba so nawa ake kama kidnappers ibos wanda suke robbery ba taba cewa ibos army robbers ba ba taba ambatan kabilansu ba amma kowane lokaci in abu ya faru sai a ce fulani sun yi kaza fulani sun yi kaza fulani sun yi kaza wannan gaskiya tsakanin da Allah wanda ba adalci wallahi su ba wanda aka furenawa kamar ba fulatani ko ba fulatani shine wani abu a Najeriya nan gaskiya kamata ya kamata a mana hawa ke ke bu fulatana ce shi yasa kike irin waɗannan maganganu a wallahi ba wai dai ina ba fulatana ba kawai dai an rena ba fulatana yau ta sha nono da yawa ne ina ji mutum ina shi yasa bari ah, nusa kuma da kai cike ina zuwa jibrin samboja daga eh, bahaushe usul gaba da baya buhari nusa kumriya to wato kama abin da na faɗa a baya kenan ah, wato da a ɗan shekarun da muka taso duk da yake ba wani shekaru na in aka ce maka hausa hausa fulani to gaba ɗaya kenan da an gani an gaba fulatani da an ga hawa an gaba haushiya to amma ko ta zolaya ce yawanci kasan eh, idan da yake yanayin wasu fulani kamar na daji in sun shigo gari watakila suna yin wasu abubuwa ne da ake ganin su kamar kauyawa ne ana zole su shi yasa ya bambanta su da sauran mutane no ba haka ba ne ah, hausawa ko su hausawa ma na dajin su ma in sun ma sun shiga garin yadda ake gan fulani da suke dajin sun shiga ake gansu kauyawa to akwai mhm. fulani akwai hausa masu ma na dajin su ma sun shiga gari su ma the same Masu sauraro da wannan za mu sake dasa aya a shirin wannan makon. sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Baban gidan Jibril zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. kafar sharhin jaridun ne ta jaridar the guardian na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya yi fatan mataimakiyar shugaban majalisar ɗinkin duniya ajiya amina muhammad ta zama babban sakatariya a majalisar ta ɗinkin duniya nan da shekaru shidda. babban jami'in fadar shugaban kasa profesa ibrahim Kambari, da ya wakilci shugaban kasa muhammadu buhari wajen bikin cika shekaru sittin, da haihuwar hajiya amina muhammad na cewa shugaban kasa muhammadu buhari na fatan alheri gare ta tare kuma da yaba kulawa da yadda take gudanar da aiki ita kuwa jaridar leadership ta ruwaito cewa andy uba na jam'iyyar apc shine ya lashe takarar zaben fidda gwani na neman gwamna a jihar ta anambra gwamnan jihar ogun dawa biyudun da ya sa ido wajen gudanar da wannan taro dai shine ya sanar da sakamakon har yanzu muna jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran na cewa najeriya na hasarar kilomita ɗaya da rabi a duk shekara sakamakon kurarowar hamada professor hillary inyan na cewa najeriya na hasarar kilomita ɗaya da rabi na dazuzzukanta a sakamakon kwararowar hamada da kuma ake tilasta wa makiyaya zuwa kudancin najeriya domin kiwo ta yi gargaɗin cewa lamarin zai ci gaba da sanya ƙasar cikin rigingimu idan dai ba a ɗauki matakan da suka dace ba jihohin da suka fi fuskanta wannan matsala da sun haɗa da jihar yobe da jihar borno da jigawa katsina sokoto sai kuma jaridar da son na cewa gwamnatin tarayyar najeriya yanzu haka ta ɗauki matakai kawai na ganin ta dakile su mogal da ake yi na ma'adinan man fetur zuwa kasashen ƙetare karamin ministan fetur chief depri silva shine ya sanar da hakan ya ce yanzu haka najeriya na hasarar miliyoyin dalolin da kuma naira sakamakon su mogal sai kuma jaridar da punch na cewa akwai alamu da ke nuna cewa gwamnan jihar zamfara bello mutawalle zai koma jam'iyyar apc daga jam'iyyar pdp sai kuma jaridar blueprint tana cewa dakarun sojan najeriya na runduna ta takwas da ke yaƙi da 'yan bindiga a ƙauyukan karamar hukumar talatin mafara sun samu nasarar kashe wasu 'yan bindiga da dama a wani fafatawa da suka yi da su a jihar ta zamfara kakakin rundunar sojan najeriya brigadier general onyema ugochukwu shine ya sanar da hakan a wata sanarwa da karba manema labarai a wajen jibirin murai amurka daga najeriya masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa mu kasance lafiya.